irsi kala tallaji kurara kan hari ba lottisi si pompayra zadai bo guri iddu kura gonaga kuraborai wo sakulla kan wa kulmo isindi hina alfa ga hari kura harinera kuraborai sai da haro man kai zarora asidu kala zambar fodu zongu hinka amma girbayya alfa riba zabu aga bamu caha komai bon ima miso hanse lokaco kan cina ka cino rawata ni tun ko kari kudu du susu bada kai ir kai no cino murado sigete zaro ranu dig bamate zam zaro da gogote bora kun mo gai borengo kenim ko keni furi bo alfa kanum port kar mu bora tunandi to be har ka sigete ni ada ese ne borai mun kidi mat kigete ko kari ka haya bon zairi se alfa pompo gande tor zai gono imefo goddu kara hariba lotisino za susuba imono igonaga batu boraiwo ine kan har ingan inganda noru go kyar kyarbande ingai se matkan dai mahamudu no din da bonno kan jiri hinka no ate agonewo bani bongu no afun tilberi gandara matukul halisuno kalda maka ka guri duwa ga kaino ai tali dai no ya mata ne ga tai ga dunuru ai man do halin ai goi dai no halino da dan dubo bo lokaci fo zambar hinza lokaci fo zambar taci dai man do hali ai mafulan zam to sa mata ne ga tai madu dalano halisuno tallaji kura borai igona gudu no duno har jangawo zadai dungawo sintin kasongo miso a safari follan kagati borama hanna ga tunu ga duga har guru zamzaro raya kadda kettuno har gifat pompaira hankan gona ga woi bor wo jotandi wallahi ro sanda ir goga diya kalkin gur ta ki guri hinza bar mutunu gadi ga zan kai so te gadi ga harke ki wallahi ni go don dafa nan kula haro go ka ne wo no siga ka za dai dungawo dai tunu irwo illa kalai man kani ima haro tangir se ir la kalai man kani girban dai din tuku no bare ga sam gadi ga windi windi gadi ga tabar tabar gadi ga haro ke ki har si dangi si gir wi me nyamai kurai bo borano hari banjowo gono manti nyamai kurai hinne ba dai labo gundu gundukuna galluberi berera alwati banda kan gwamnato a gona gice borai sai kan gagba gambar mai yante fondo wainera